واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ubangijinka ya kai wannan manzo ya yiwa wa ƙudan zuma ilhama ya shiryar da shi cewa ka riƙi duwatsu su zamar maka gida da bishiyoyi da abin da mutane suke ginawa su ɗaga shi su yi masa rufi